gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci tare da fatan an sha ruwa lafiya barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na kowane gauta da ya kasance na musamman duba da shigowar watan ibadar azumin ramadana na salisu bafai wanda kuma za mu gabatar da shirin tare da abokin aiki abdullahi lawal alhatu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu don haka sai a biyo mu domin jin abin da cikakken shirin ya kunsa. abdullahi barka da sharuwa salisu da fatan allah karɓi karbi mu. amin yau azumi na nau kenan yau mun kai biyu ga babu wuta ga babu ruwa babu shakka to allah ya kawo mana abubuwan ne duk sun haɗe duk da dai an samu sauki a wasu abubuwan gaskiyar magana to alhamdulillah an samu sauki a wasu farashin amma dai har yanzu rana zafi inuwa kuna babu shakka Allah ya sa mu dace amin ya hayya ya kayyo to har yanzu dai kamar yadda kai ambata Abdullahi ina ganin batan halin da ƙasa ke ciki a wajen talaka shi ya komai damun al'ummar ƙasar duba da tsitsi da tsadar rayuwa da ake ci gaba da fuskanta salisu talakan najeriya ya wayi gari ya samu kansa a wani yanayi da komai ya masa yawa kamar cin hanci da rashawa rashin tsaro rashin ayyukan rashin harkokin ilimi rashin harkokin lafiya rashin komai ya yi masa yawa durkushewar kasuwanci hauhawa farashi faduwar darajar naira da abubuwa makamantan haka dama masana'antunmu sun dade da zama kushewa musamman a yankin arewacin musamman a yankin arewa wanda kuma rashin wuta shine karfafa wato durkushewar sannan kuma da tsadar man diesel da suke amfani da shi wajen gudanar da tunda kaga yanzu a yau din nan man diesel yana kai naira dubu ɗaya da ɗari uku kusan da wani abu ma lita ko da ishirin ko da hamsin. ga fetur ya kai ɗari bakwai ga fetur ya kai ɗari bakwai wasu guri suna sai da shi ɗari bakwai da wasu guri suna sai da shi ɗari shida da casa'in ko da casa'in an mai wa da casa'in sai dai jan wuya sai mai sauƙi kwarai eh, da gaske sai wanda ya bunƙasa amma dole ya kai ɗari bakwai ɗin nan ko ya haura to Allah ubangiji ya bamu ikon dacewa Abdullahi to da yake kayi batun cin hanci da rashawa wannan sai kai mu ga tunanin mu buɗe. shirin da zauren majalisar dattawa. Okay, distinguished colleagues, the, the motion has been moved uh, by uh, an amendment has been uh, offered by distinguished Senator Maidoki and seconded by distinguished Senator Sani Musa that he be suspended for only three months from the Senate. Those, those Those in support of the suspension for three months, aye. aye. Those against, say nay. nay. The ayes have it. To Abdullahi wannan murya da masu sauraro suka ji murya ce ta shugaban majalisar dattawa sanata Gorswil Afabiyu mm. da ke tabbatar da dakatar da sanatan Bauchi ta tsakiya sanata Abdul Ningi. Kuma shugaban sanatocin arewacin Najeriya ko? Dakatarwar ta watan ta watanni uku ce bisa ikirarin da ya yi na zargin cewa an yi cushen wasu kuɗaɗe a kasafin kuɗin bana wanda da ma wasu kurakurai da majalisar take aikatawa. Haka yake Abdullahi tabbas ya yi hira da sashen Hausa na BBC a cikin wannan shiri na gane mana hanya wanda shi sanata Abdul Nangin ya taɓo bangarori da dama na irin abubuwan da ake yi na ba daidai ba. Idan mai saurare ya fahimci abin da kyau zai gane cewa duk abubuwan da shi sanata Nangin ya magana abubuwa ne da suka shafi cin hanci da rashawa da yake faruwa a cikin majalisar dattawan. Babu ko shakka to ka san wannan hira ta ya mutsa hazo sosai domin kuwa wannan hira kamar yadda rahotanni ke tabbatarwa abdullahi sai da aka ɗauko ta aka kunna ta a zauren majalisar inda aka ma fassara ta da harshen turanci ga waɗanda ba sa jin hausa saboda kowa ya fahimci abin da shi sanatan ya tattauna da gidan rediyo na bbc din ba amma kuma salisu mm. hakan bai kawo masalar abin ba domin kuwa majalisar ta yamutse wanda ya so ma janyo hayaniya da kace na ce a cikin majalisar ba shakka ba ji daɗi ba ba ji daɗi ba tunda ana ganin kamar ya ɗauki wuka ne yana dannawa cikin sa to amma salisu ba ga shi kadai ba a wannan zaman ne ɗaya daga cikin wakilan na majalisa ya tashi ya yi magana cewa wato a cikin wasu manyan sanatoci wanda suka dade a gurin wato ana an raba musu kusan naira miliyan ɗari biyar biyar yawan su ya kai su hamsin a matsayin wata toshiyar baki a matsayin wata toshiyar baki wanda in ka haɗa kuɗin naira miliyan ɗari biyar biyar sau kusan adadin su hamsin kusan naira biliyan 25 kenan wanda yana cikin yin magana ta janyo hayaniya har ma aka cire masa abun magana. nasu wato a eh, daina jan aman sautin sa saboda abubuwan da ya zai baro aiki ne wata dai magana ce da ta shafi cin hanci da rashawa san mafi rinjayen majalisar basu ji daɗin abin da shi sanata Ninge ba wanda a matakin farko ma wani ya tashi ya kawo kudirin cewa kamata yayi aladabtar da shi sanata Ringen ta hanyar dakatar da shi tsawon watanni goma sha biyu shekara ɗaya kenan to daga nan dai aka taho ƙasa kasa wani ma ya kara kawo kudirin cewa a'a tsaye da shi na tsawon watanni shida mm. tafiya ta tafiya wani yake cewa a'a watanni uku ya kamata amma duk da haka kar ka manta a cikin majalisar an samu wasu daga cikin yan majalisar ko kuma ce wani daga cikin dan majalisar da ya fito ya ce a'a ya kamata a bashi dama domin a ga ya rubuto cewa ya yi nadama ya janye maganganun da ya yi don a samu sauki ko kuma a manta ma da wannan ma'ana ya ba da haƙuri ya ba da haƙuri a rubuce Wadda wataƙila faru hakan za ta bayi gama an janye wancan magana hukunci na dakatarwar to amma sai dai kuma bai kai ga hakan ba aka ɗauki wannan mataki na dakatar da shi tsawon watanni uku wanda kuma shi shugaban majalisar ya ambata cewa an dakatar da shi ne daga dukkanin wani abu da ya shafi majalisar dokoki ta ƙasa ma'ana ya yi adaba da shigowa zauren gaba ɗaya da duk abin da ya shafi majalisa na kimanin tsawon wata uku. To bayan to jim kaɗan da fice wasu daga majalisar tunda kaga bayan an buga guduma hmm. an hango shi sanata ningi ya miƙe daga zauren majalisar amma karbi littattafansa da ragowar kayayyaki da shigo da su ya yi gaba yana ɗaga hannu amma sai dai irin gaisuwan nan ta girmamawa ga shi shugaban majalisar da kuma sauran abokan aiki kwarai da gaske to jim kaɗan da fice sa sai ga takarda ta fito na cewa ya ajiye shugabanci da yake na kungiyar sanatocin yankin arewacin wannan ƙasa. to wannan magana tana ɗaya daga cikin abin da ni karan kaina ta razana ni mm. saboda na san cewa duba da yadda ya bada wannan takarda ta fito ta cewa ya dakatar da ya ajiye aikinsa na jagorancin sanatocin yankin arewa mm. ya nuna cewa sanatanin gibi yana nan a kan bakansa na waccan magana da ya yi bai yi ba kuma ba zai janye ba kuma ba shi da alamar ba da haƙuri mm. wala Allah a lokacin da wannan wa'adi na watanni uku ya ƙare ya dawo majalisa wala Allah mai sauraro za a ji abubuwa sun ƙara aiki daga bakinsa. Wishin ma Abdullahi waɗanne kalamai ningin nan ya yi ne har ya zabar ko ya fusata raguwar takwarorinsa a zauren majalisa ya kamata mu ɗauko wannan hira domin su ƙara jin su kuma fahimci abin ma da ya jawo ko kuma ya hmm. zama musabbabi don wannan dambarwa. kusan wata uku zan gaya ma buhari mun fidda kuɗi ana mana binciken bajet nan layi bayan layi layi bayan layi mun ga munanan gaza ba wai kawai aka yi wa arewa ba gaza da aka yi wa najeriya akan wannan kasafin kuɗi ya kamata a ce mun yi zama da shi sanar president mun nuna mar kaɗan da abubuwan da muka gani nufin mu waɗanda ba za ku yarda da su ba kenan waɗanda ba mu yarda da su ba kuma ba za mu yarda da su ba kuma ba ma so a ci gaba da ɓadda kuɗi akan wayannan abubuwan saboda bajet da aka yi bayan wanda majalisa ta zo ta yi a fili an koma an yi wani bajet a ƙarƙashin ƙasa. Kamar an yi cushe kenan a ciki. Ya fi ƙarfin cushe saboda abubuwan da muka gani sabi ba mu taɓa jin su ba mu taɓa jin labarin su ba amma har yanzu ƙwararru na fannin kuɗi da muka ɗauka suna kawo mana bayanan yadda abubuwan da suke faruwa. Kamar misali me kuka gani wanda ya ɗan firgita ku ko da ɗaya biyu haka a ciki. Kamar an ce an yi bajet na triliyan 28 misali kenan amma mu da muka kididdige sai muka ga budget din nan wajen kusan triliyan 25 ne to kaga akwai trillion uku a ina suke ina za a kai kuma akwai abubuwan da yawa tunda report ne da ya kamata za mu yi mu tattauna har kansa shi shugaban kasa. sai mun kai mar wayannan report da abubuwan mu nuna mar ka sani ne in baka sani ba gashi to mun kawo ma abin da baka sani ba idan ma baka sani ba to abin ya fito fili yan Najeriya sun sani wani irin mataki za ka dauka akan mutanen da suka yi nan abubuwan saboda haka wani abubuwa ne da muka yi kudiri za mu yi To Salisu kaji kaɗan daga cikin abubuwan da shi sanata Abdul Ningi ya yi magana a kai wanda suka janyo wannan hatsaniya a majalisar A cikin wancan shiri na gane mun hanya na sashen Hausa na BBC kenan. Kwarai kuwa. To Abdullahi akan wannan dambarwa da take faruwa a zauren majalisar dattawan muka ga dacewar gayyato dan uwa abokin aiki Ibrahim Isaac dan uwa Kwarai kuwa domin ya bayyana mana nasa ra'ayin da kuma yadda yake kallon wannan dambarwa da ta faru a majalisa. To dan warano da fatan baka cika cikin ka ba. da za ta kai ga ai ko an cika ciki irin wannan eh. tattaunawar ka san ji zaka kama ana maka allura. Kwarai da gaske. To amma ya kake kallon wannan dambarwa da ta faru a majalisar dattawan kasar nan me hakan yake nuna me ya kamata talakan kasa ya kalla duba da cewa dukkanin wahalhalun a kansa suke karewa kuma abubuwa ne da suka danganci wato cin hanci da rashawa. to ai dama dai kamar yadda bahaushe ke faɗa ne a duk lokacin da aka ce giwaye biyu suna faɗa to ciyawa ita ke can wahala haka to idan ka kalli irin wannan ba fa yau aka fara ba a lokacin da abdulmumin Jibrin kofa yana wakilcin kero da bebeji mm, in ba manta ba a majalisa ta shida zuwa ta bakwai an samu wannan dambarwa shi ma sai da suka dakatar da shi wannan gaskiya ne. wadda wannan dakatarwar ba a kansa ta taba yin tasiri ba a bangaren majalisar da ta je ta yi tasiri akan sanata Ali indomi dukkaninsu idan ka kula fafutuka ce ta san a yi daidai ko kuma ga wata matsala a gyara abdulmumin jibrin ko ba shi ma akan dai irin wannan cushe ya kawo irin wannan shawarwari a baya. A lokacin sa ne ma aka fara amfani da wannan kalmar tafadin. Tafadin. Eh, mm, a lokacin yawanci aka santa. Dan baka manta ba lokacin tsohon shugaban kasa yana kan ganiyar mai gaskiya mm, tana tasiri sosai kalmar a kansa har shi kansa sai da ya karba ici duk waɗanda suka yi wannan cushen sai an hukunta su amma ƙarshe ya ta ƙare yadda za a yi ma Abdulmamin Jibrin Kofa ya je ya ga shugaban kasa sai da ya ce abin bai yi ba ya buga mm. ya buga ya gana da shugaban kasa saboda haka wato idan ka kula da wannan dambarwa gabaki ɗaya Abdullahi ko mm. tara ce take dukan goma ta fuskar rashawa tana dukan rashawa akan rashawa akan rashawa mm. yan majalisar nan kada ka manta ɗaya daga cikin ya tashi fa ya fara ciwuwar bai kamata ma fa a ce za a kalubalanci Abdullahi Ngi saboda yayi wannan magana ba saboda waɗanda suke kiran kansu siniya senators a cikin wannan zauren kowanne fa sai da aka bashi naira miliyan ɗari biyar a cikin akawuntinsa. To amma baka ga yadda ta kare shi ma a zauren majalisar ba? Tunda ba ba shi ma dama ya ci gaba magana ai aka kashe masa microphone. Aka ma kashe masa abin magana da aka hana. da nake so in zo kenan in haska muku mm. cewa. Wata ɓaro ta ne ba sa so yayi baki da. To ai idan Allah ka san akwai gabar da ake zuwa idan Allah ya ga damar tona asirin mara gaskiya. Sai ya matsa bakin wani daga cikin waɗanda ake kullar rashin gaskiya da su gaskiya ta fito. Mm. Kada ka manta shi kansa shugaban majalisa yana sabon yankan rake sai da ya zo ya baka cewar kowanne dan majalisa idan ya tafi hutu yanzu na kirsimeti akwai dan kuɗaɗe an tura muku da za ku yi da gaske wanda kuma hakan ya je ya dawo ya janye mai kwarai da gaske ya lashe kwanan nan yanzu ya ce gwamnonin Najeriya Tinubu ya ba su naira miliyan dubu talatin talatin eh, kari akan abin da suka saba karɓa kowanne wata akan akushin daga akushin tarayya amma shi ma karshe aka karke sai aka zo aka yi ca gwamnoni suka ce ai ka zo ka shafa mana bakin jini ana ganin kamar an ba mu karshe shi ma yazo ya ce na janye kalamaina duk fa waɗannan in ka kula babu abin da daga baya za a zo a ce ma bincike ya tabbatar da ƙarya ne ba a yi ba ko ba gaskiya bane abin da aka faɗa dan wara ni ni abin da nake hanga daga nan gurin shine cewa wato halin da talakan ƙasa yake ciki mm. dangane da abin da ya shafi rashin tsaro wato da kuma cin hanci da rashawa da ika tutu a ko ina ga shara a majalisa ma abu ya fara bayyana mm. ina makomar talakan Najeriya ina ne zai je ji sauki ai babu ai idan kaga talakan Najeriya ya samu sauki to ai shine nake so in kai ka Abdul hmm. ah, Bafayo in dai kaga talakan Najeriya ya samu sauki to sai in shugabanci ya gyaru shugabanci kuma ba zai taba gyaruwa ba sai shi talakan ya san kansa wajen yin zaɓin cancanta idan lokacin zaɓe ya zo to amma akwai wani abu guda daya hmm. idan irin waɗannan al'amura na faruwa hmm. ma'ana ga wakilci mm. na wasu daga ciki ana ganin kamar sun fita izarka mm. suna kokarin bayyana gaskiya amma ga irin matakan da ake dauka a kansu mm. ta ina kake tsammanin ganin kyakkyawan shugabanci ko wakilci kuma shine na gaya maka ai talaka idan ya san kansa to zai rufe idansa ba zai karbi taliya ba idan lokacin zabe ya zo ba zai karba atamfa ba zai yadda canjin yake so talaka Najeriya kada ba zai karbi dari ya fa taba gwada misali na cewar shi gyaran yake so kyautata zaton da aka yi akan tsohon shugaban kasa Buhari ashe kura aka lullubo da fata akuya ka gane ya kyautata wannan zaton kakkab ɗan Najeriya babu talakan da bai Yadda cewar ya gaji da komai kawai canjin yake bukata ba manyan kansa abin da suka yarda da shi kenan suka ce eh bari mu hakura mu ba wannan Najeriya abin da suke so shine zai ga daidai saboda ka gane kuncin da kake magana an shiga talauci an hmm. shiga kuncin rayuwa an shiga waye mutum ɗaya sanata saboda wai siniya sanata ne kamar yadda ɗaya daga cikin yanzu tona asiri naira miliyan ɗari biyar kada ka manta fa 'yan najeriya gaba ɗaya cewa ake ba mu fi mutum miliyan ɗari biyu da ɗan motsi ba mutum ɗaya shi kuma sanata an zo ana daddatsa arzikin Najeriya mutum ɗaya naira miliyan ɗari biyar. Wanda kuma wajen hamsin akalla naira miliyan dubu ashirin da biyar. Idan wannan kuɗin zaka ɗauko shi iya wanda aka ba sanata kwalli ɗaya naira miliyan ɗari biyar ka ce zaka raba shi ga 'yan Najeriya. Ka san dai akwai masu arziki a miliyan ɗari biyu nan da motsi ko? Eh. To ka ce masu rangwamen gata da suke buƙatar tallafin a ce su miliyan ɗari da talatin ne ma misali. kowanne ka raba naira miliyan 500 din nan ka ce zai samu wajen miliyan kowa zai samu wajen miliyan 2 da kusan 900 amma su su kadai sun zo sai daddatsa arzikin Najeriya suke sun bar talaka da kangin bauta da talauci mai ƴaƴa yana damun sa wannan gwamnatin da ta zo akan nadan mukamai ba fa ka taba ganin ta yi wani nazari akan wannan fa yana da wani zargi na tabar rashawa ba za mu nada shi a wannan mukamin ba Kaga idan wannan zargin ne ya saboda haka gabaki ɗaya waɗanda ma aka nada kusan babu wanda zaka nada dama to ka gani saboda haka batun kawai talakan Najeriya yanzu kawai sai dai ta ya nema wa kansa mafita ya nema wa kansa mafita amma mafitar ba ba fa wa yanzu a cikin shugabancin da yake ba zaben wanda ya kamata zabe in ya zo talaka ya tsaya ya hakura da taliya ya hakura da ɗari biyu da atamfa to dan uwa muna matukar godiya ina ganin da wannan ne zamu ga wannan abin da ya faru kan ka motsa mu allura ta to kila gobe ka dora dan uwa eh. wanda kuma idan Allah ya kai mu za mu mu ji matsayin doka shin waɗanda ake dakatarwa a matsayin wakilan nan hmm. shin dakatarwa tana kan ka'ida dokar ƙasa ta yadda dakatar da wakili wannan da ma ƙari akan wannan dambarwa idan Allah ya kai mu a cikin shirye-shirye mu na gaba za a dora dan uwa muna godiya kwarai da gaske to madalla jama'a ya hakuri da batun na majalisar dattawa mm. bari shirin namu ya karkato akalarsa zuwa nan jihar kano inda za mu buɗe da kalaman saa alajiji na goda mai taimakawa gwamnatin kano a kan kafafen yada labarai yaba wake ga gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf bisa tsarin rabon tallafin kayan abinci ga mabukata Saɓanin yadda shi na godan ya ce an yi a gwamnatin baya mm. Mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya dage ya jajirce za a taimaka wa al'umma, za a taimaka wa talakawa, za a taimaka wa masu bukata na musamman, za a ba taimaka wanda ma ba su da bukata. Mai girma gwamnan jihar Kano a madadin al'ummar jihar Kano muna maka godiya, muna maka addu'a Allah ya saka maka da alheri. Bisa lokacin da a baya shekaru da suka shige na tsohuwar gwamnati, lokacin ma da ake wannan irin ciyarwa da watan azumi duk shekara idan ta zagayo, lokal gamman uku, lokal gamman shida zuwa lokal gamman takwas suke, samfulin ma suke yi, a kwashe abin amma yanzu mai girma gwamnan jihar Kano ya ce local gamman 44 mazabu 484 su za a yi wannan hidima ta ciyarwa watan azumi Allah ya saka maka da alheri muna amfani da wannan dama muna gode wa dan majalisar wakilai mai wakiltar karamar hukumar birni injiniya Sagir Ibrahim Koki bisa tallafi na al'umma da yake bayarwa shinkafa mulamulan dubunnan kuɗi da yake raba wa al'umma mai girma injiniya Sagir Ibrahim Koki a madadin al'ummar jihar Kano musamman yan kwankwasiya da wanda ma ba sa kwankwasiya mai girma gwamna ya ce a gode maka kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano Baba Halil dan TMNI MON ya ce ai maka godiya ai maka fatan alheri amma cewa akai wancan rabon tallafi da shi injiniya Sagir Ibrahim Koke wai daga kori sai gwiwa akai ina mu ina ma to me matsalar kan ya bai ina mu ina mu mutumin da ya share local government din birni ba al'umma yake wakilta ba a'a to yana wakilta al'umma ya ba wa al'umma birni ya ba al'umma kauye ya ba wa al'umma da suke makotaka da mu hai abokanan zaman mu ma wanda muke makotaka da local government an babba su me matsala su mutane ai kullun hasada ce take cinye musu imanin su wa'anda suke alheri ba za su yaba musu ba sai wa'anda suke suke ganin ba sa yin alheri, amma mu alheri shine wanda ya kamata mu kodewa shi injiniya Sagir Ibrahim Koki gashi yan majalisu da dama suna koyi da shi SSA alajiji na gode kenan mai taimakawa gwamnatin jihar Kano akan kafafen yada labarai. To kasan Abdullahi da yake azumin Ramadana aiki hmm. kuma lokaci ne kusan da masu wadata da kuma 'yan siyasa ke amfani da irin wannan lokaci domin rabon kayan abinci da ma 'yan kuɗaɗe domin a rage kai rayuwa. Kwarai kuwa. Tun ma kafin a kai ga shiga tsanani da muke ciki fa yanzu kenan. Dama can wannan kamar al'ada ce ta riga an saba. Eh, ta jagorori a irin wannan wata. kaga idan har akwai lokacin da ya kamata a ce an fi buƙatar tallafin ma bai wuci eh, wannan gaba da ake ciki ba kwarai da gaske wannan ce ta sa honorable abdulmumin jibrin ko faɗan majalisar tarayya mai wakiltar ƙananan hukumomin kiri da bebeji ya kaddamar da rabon kayan abinci da kuɗin cefane ga mutane dubu goma domin rage musu raɗaɗin halin da ake ciki rabo ne da ya kasance kusan a rukunin mazaɓu da ke yankin kamar yadda shi wakilin wato kofa kenan yake zayyano da yadda tsarin yake

gashi buhu talatin da biyu galadima buhu talatin da hudu zuwo buhu sittin da takwas dangora buhu hamsin da takwas Ɗan <laughs> soshiya buhu hamsin da biyu, yalwa buhu dari da hamsin, ogo buhu saba'in da biyu, bebeji

ɗari da biyu tarewa buhu hamsin da hudu gargai buhu arba'in da biyu rantan buhu talatin ana dariya buhu ashirin da hudu Dan majalisar tarayya mai wakiltar ƙananan hukumomin kiri da bibiji kenan wato Honorable Abdulmumin Jibril Kufa. To Abdullahi wannan ya kai mu ga mai kuɗi Ali shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Tarauni. Godiya muka ji shi yana yi daga Nasiru M Jaoji bisa irin gudunmawar da yake bayar al'ummar karamar hukumar ta Tarauni da ma jihar Kano baki ɗaya. Wannan a wani bangare kenan na raban tallafin kayan abinci da kuma kuɗin cefane da shi M Nasiru Jaoji din ya raba wa sama da mutane 500 domin rage musu raɗaɗin rayuwa da ake ciki musamman a wannan watan Ramadan. a madadin shugabannin jam'iyyar apc na ƙaramar hukumar tarauni muna godiya ga shi wannan bawan allah ja'oji irin abubuwan da yake a wannan karamar hukuma ta mu ta tarauni babu abin da za mu ce da shi sai dai mu ce allah ya saka masa alkhairi domin kowa ya gani irin gudunmuwar da ya ba lokacin da ake shari'ar nan babu irin abin da bai ba an yi yanke yanke an yi addu'a an taimaki malamai babu abin da bai ba haka allah ya kadarta mana amma iyaye ya yi ƙoƙari babu abin da bai ba sai dai mu ce allah ya saka masa da alkhairi allah kuma kuma ya kawo babban rabo nan gaba Allah kuma ya ƙara haɗa kawunan mu a cikin wannan jam'iyya tamu wannan azumi Allah ya sa muna cikin waɗanda ake yantawa a wannan wata mai albarka Malam mai kuɗi Ali kenan shugaban jami'ar APC na yankin karamar hukumar Tarauni wanda kuma ina ganin Abdullahi da wannan sai na baka da ma sauraro domin yin sallama. Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. To a madadin shi Salisu Bafayo da muka gabatar da shirin tare da kuma sauran 'yan uwa abokan aiki Ibrahim Ishaq dan uwa Rano Adam Suleiman da Abdullahi Murtala dan Sudu dukkaninmu a ƙarƙashin jagorancin wato nasir salisu zango sunana abdullahi lawal alhatu nake cewa mu kasance lafiya daga nan freedom radio muryar jama'a